ina ji? take tambayar cikin tsawo. Almajirin ya ce, yanzu ta shiga wanka. Wanka? Bari ka gani in samu kujera, yau ko wankan canza fata ne za ta fito ta same ni anan. Ina wanka gabana ba abin da yake sai dukan hudu-hudu, don bugun ya fi uku-uku. Sake-sake na fara yi a zuciya, ni kam ya zan yi da jarabar umma dama can na san umma jarababbiya ce dama tana ɗaga mini ƙafa ne saboda ina zaune da ɗanta duk talaucinsa haka dai na gama wanka na fito salo-salo jikina ba ƙwari tunda na fito na kalle ta zaune take kan kujera fuskarta za ta fara gaya ma ranta a ɓace yake harara kawai take bina da shi har na ƙarasa wajen gefe guda na tsugunna Umma ina kwana? Inda ban kwana ba za ki ganni ne? Shiru na yi kaina a sunkuye, domin ban san wace irin amsa zan ba ta ba. Tambayar ki nake, in ban kwana ba za ki ganni ne? Nusaiba, yaushe kika zama munafuka? Da ina ɗaukaki yarinyar kirki, mutumiyar arziki, ashe talauci ne can dama ke lasa ki. Shi yasa kike ladabin ƙarfin hali da yaji wato yanzu bala ya samu aiki ya fara turo kuɗi shine za ki ci kaɗai ga uwarsa ma ba za ki bata ba wacce ta kawo shi duniya nan fa dai ta fara zuba tana surfa masifa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ta dai na ga bala'in nata ya yi yawa ba ta da niyyar bari sai na miƙe na shiga ɗaki ina ji tana kira ina jin tana kirana. wai wato tana min faɗa shine zan tashi in shiga ɗaki kuɗi na ɗauko dubu sha biyar na ɓoye sauran kuɗin da ke jaka a ƙarƙashin gado fitowa na na durƙusa na miƙa mata hannu har karkarwa yake ta amsa tana tambaya na miye murmushi na yi na ce ai ɗazun wani abokin bala ne da ke aikin shinkafa ya kawo dubu ashirin ne shi ne ya ce na ɗauki dubu biyar na baki sha biyar ɗin sai lokacin na ga ta yi murmushi lokacin take tambayar to ya bala ɗin fatan suna lafiya na ce mata ƙalau yake ya ce yana gaida ku ba ta daɗe ba ta yi min sallama za ta tafi yadda na ga tana kallon kayan shayin nan na gane wani abun take so a ciki tun kafin ta yi magana na ce umma ina zuwa na shiga da sauri na ɗauko leda na raba kayan shayin biyu har madara fig guda ɗaya na jefa mata na ba ta yi godiya har ƙofar gida na raka ta tukum na dawo ina takaicin umma kayan kari na haɗa na karya kafin na janyo wayata na buɗe data na kowace sa'a na iske Jidda a online, nan muka hau chat. Karfe sha biyu na shirya cikin kayana masu kyau na fita. kusan lama ban wa Maryam ba, asibitoci na kama bi daga wannan zuwa wannan. Duk ina lura da tsarukansu ne da yanayin tsaron wajen, domin wannan asabar domin wannan asabar a asibiti nake so na sata jariri duk asibitocin na ga ba fuska da ƙyar in sha ba ma kamar asibitocin kuɗi da na ga ba wani girma gare su ba ba wuya a kama ni general hospital na tara a daidaita sahu ya kai ni da sauri da sauka na yi wajen da sauka na ji wajen ya kwanta min domin masu gadin gate ɗin ma na ga duk dattijai ne sai hira suke abinsu ba ruwansu da mai shiga da fice a ƙasa ciki na wuce kai tsaye ɗakin haihuwa Yadda na ga abubuwa na tafiya duk sai na ji daɗi da farin ciki ya kama ni na dai fahimci ko kaɗan sata agun ba za ta min wuya ba bayan na gama zagaye-zagaye na na gama ƙarewa asibitin kallo na fito abuna na fif na sake ta tsayarwa ya kai ni kasuwa a tamfofi da yadika kala-kala na siyo domin dai kaya ba su wadace ni ba bayan na gama saye-sayen kaf na wuce gidan binta tela nan na jibge mata su na kuma ba ta rabin kuɗi na ce kafin asabar nake son su cikin kayan kuwa har da farin yadi wanda na ce ta min uniform na nos. har ta fara tambaya har ta fara tambaya na akan na fara aikin asibiti ne na yi saurin taka mata birki na ɗau sauran kayan na fice daga gidan na fito na fito titi ina jiran na pep in hau ya ƙarisa ni gida can na hangi dandazon jama'a can nesa da ni wajen ya cika danƙam, sai hayaniya ake haka kurum na ji zuciyata Na son zuwa in ga ko me ya faru. Na isa wajen sai dai duk mutane sun gewaye wani abu a tsakiya da ban san ko menene ba. Na leka don gani amma ba sarari mutane sun rufe. Wata mata na gani a gefe na tambaya me ya faru a gurin. Matar ta ɗan girgiza kai alamar takaici tukum ta fara da cewa kai wallahi duniya ta zo ƙarshe duniya ta gama lalacewa mutane so suke kawai su jawo mana masifa da bala'i haɗe da fishin Allah wai a ce zinace-zinacen da ake yi da garkuwa da mutane duk bai isa ba sai an haɗa da sace mutane ana tsafi da su kai wallahi halin wasu mutane ko ko kare aka bawa ba zai ci ba Sororo na tsaya ina kallonta da neman ƙarin bayani, jin ɓangarenmu ta taɓo, wato 'yan mafiya. Bayan na ɗan nuna alamun damuwa na ce, wallahi na karanta wani labari a jarida Aminiya an tsinta gawar wani yaro. Ni ko a wane gari ne? Na manta, amma duk an cire masa sassa daga jikinsa. To mu dai Allah ya sauwaƙe mana wannan masifar kar ta shigo ka zaure. carab matan nan ta ce wani irin kar ya shigo ka zaure bayan abun ya zama ruwan dare a ka zaure da ma ƙauyuka ba a fi sati ba a can ka zauren a can ƙauyen gara aka sace yara har uku na hudun ne ma ya koma fiye wata mai satar bai samu dama ba dum na ji gabana ya faɗi an taɓo shafi na. a zuciya na ce kai wannan matan da masifa surutu take a zahiri kuwa na ce na ji wallahi abun ai ya ɓata zuciyata nan me ya faru leƙa ki gani wani alhaji ne aka kama da ya mai da wasu yara ɗaya doya ɗaya fiye wata allah ya toni asirinsa aka ga jini na fitowa daga cikin doyar shine aka gane cewa ɗan mafiya ne yanzu haka an masa lugu-lugu akan ya maido da su mutanen amma yaƙi don har barazana aka mai za a toya shi amma ya ce ba zai ba sai dai a kashe shi ajiyar zuciya na yi a raina na ce tashin hankali yanzu ne ma fa in aka kama ni haka za a mini ko tun da dai rana dubu ta ɓarawo ɗaya tak ta mai kaya a fili 'Ina lillahi na kama furtawa har da dafe kai alamun shiga damuwa kamar wani da gaske Motar 'yan sanda da ta faka ne ta katse mana tunani muka bi ta da kallo. Nan take 'yan sanda suka fito suna kora mutane da ƙyar suka iya ciro mutumin. Dan jama'a sun yi ca a kan shi wai sai ya dawo musu da yaran mutane. Kalo ɗaya na yi masa na gane shi. Na sha ganin shi a ƙungiya. Da sauri na bar wajen ina ƙara tsanar wannan mummunar harkar. Shi dai wannan ƙarshen shi kenan ina ga. Bayan na je gida na ajiye kayan sayayya na na ajiye kayan sayayyan da na yo kai tsaye ƙungiya na nufa nan take na bayyana tsulum a falo kamar wata aljana cike da damuwa na zazzage wa oga labarin abin da ya faru ba don komai ba sai don in ga wani irin mataki suke ɗauka in haka ta faru bayan ya gama saurare ya kwashe da dariya bayan ya gama saurare na ya kwashe da dariya wacce ta sa ni tsayawa ina kallon sa, zuwa can ya ɗan tsagaita da dariyar tukum ya dube ni ya ce muna sane da duk abin da ke faruwa yanzu haka muna mishi kashedi ne akan kar ya kuskure ya tona asirin ƙungiya, ko da za a kashe shi za mu lallaba shi ne zuwa dare kudumbur zai shanye masa jini ya mutu don gudun kar ya tona asirin ƙungiya in ya juya sosai tsoro na ƙura mai ido cike da takaici da haushin lamarin ƙungiyar nan dama haka al'amarin yake ashe idan aka kama mutum ba wani yunkurin da za a yi na ceto rayuwarsa sai dai ma a kama tsare-tsaren kashe shi sai dai ma a kama tsare-tsaren kashe shi wai don kar ya tona asiri ai lallai ya zama dole na bar ƙungiyar nan ko da kuwa zan mutu ne amma dai zan jarraba shirin da nake na tarwatsa su na ga in yayi in ko bai ba to fa sai na bar ƙungiyar nan ko zan mutu maganar oganmu ce ta katse ni daga tunanin da nake yau wani sai ba dama muna so mu ji dalilin da ya sa kike karya dokokin ƙungiya ya mutsa fuska na na kalle shi ba yabo ba fallasa na ce ban gane ba wane dokokin kungiya kuma bayan jariri da kuka ce na ringa kawowa da sallah da kuka hana ni akwai wani abu ne kuma kamar yadda kika fara da farko ai ana fita neman nama da kuɗin tsafi kwana biyu baki fita da shi ba kika kawo mutane sannan kuma sannan kuma fara karyawa da jini dokar ƙungiya ce kuma ita ma kwana biyu ba kya zuwa Kin san kuwa ƙungiya ba za ta juri haka ba, raina ya yi matukar ɓaci duk jininsa da tsafin da tsafinsa dama duk mutanen da ke zaune a gaban shi wanda suka kwalalo min ido bai tsorata ni ba na ce malam tsaya fa ji ni tun da mijina ya mutu na sanadiyar ƙungiyar nan na tsane ta Ni ba ma ƙungiyar ba, yanzu gaba ɗaya kuɗin ma ba na so. Da za ku dawo min da mijina, mu ƙari rayuwarmu cikin talauci, da shi na fi so. Don haka maganar fita da kuɗin tsafi na daina ba zan kuma ba. Haka kuma karyawa da jini, tunda dai in ban karya da shi ba, ba mutuwa zan yi ba, to a ƙyale ni ba zan ringa yi ba. kuma wallahi sallah zan dawo yi A kan me za ku hana mutum sallah wato ku dai ku shiga ƙungiyar wato ku dai shiga ƙungiyar ku kamar shiga wuta ne ko to ba zan je wuta da ni to ba za a je wuta da ni ba abu biyu na san zan kiyaye game da ku sato ɗan jariri sai kuma fita da ƙungiya wanda na san wannan biyun ne in ban yi ba zan mutu sauran in kun ga kashe ni amma ba zan ba ina faɗar haka na juya na wuce ran oga mansur ran oga mansur in yayi dubu ya ɓaci mutanen wajen ma baki kawai suka saki suna kallona ina ji yana kirana lokacin da na juya amma na yi banza da shi kai tsaye gida na wuce raina matukar ɓace raina matukar ɓace na rasa inda zan sa raina kwaɗayi kwaɗayi na neman kai ni ga halaka na tsana ƙungiyar nan sosai kamar annabi da kafure ina zuwa gida na haye kan gado domin na gaji sosai har barci ya fara ɗeba ta Maryam ta aiko ana kirana sai lokacin ma na tuno ashefa shefa gobe ne suna na fito da waya na kulle gidan na shiga gidan Maryam mita ta shiga min wai kwana biyun nan na cika yawo wai tun ɗazun take aikawa a kira ni gidan kulle sai dai na ce mata gida nake zuwa tukum ta daina mita sai lokacin nake nuna mata wayata sosai ta yi murna haɗe da tambaya wa ya saya min ba kofar gaba na ce mai gidana har za ta yi magana kuma ta fasa wayar ta karba tana buga game da ihu game da ihu take wa mutane kamar wata yarinya ni kuwa na fito domin taya mata aiki maryam kam a ranar hauka ta kama wa mutane Gem ɗin da take Subway daga an kama ta sai ta yi ƙara duk ta bi ta ishi mutane yanda take abu kamar 'yar ƙauye, yaronta ya kama kuka amma ta ƙi kula shi, kasancewarsa ɗan fari, sai da aka sa ni na karɓe wayata tukun Maryam ta ɗauki ɗanta. Bayan mun ci abincin dare, mun ɗora wani sabon girkin kuma na suna. Mun yi nan muna yi na buɗe data ta na shiga dube-duben muhimman posting a facebook ɗin can kuma sai ga jidda nan muka sha hira har ta ƙara gaya min wasu gurup ɗin mata zalla na koyan girke-girke da kwalliya haɗe da kisoshi sai wajajen sha biyu muka gama abinci shinkafa fara cike da tukunya lamba talatin muka juya a kuloli Miyar ma haka, kasancewar mijin Maryam ya ce sunan tuwo waje ne ba sunan masallaci ba. Bayan an gama komai kowa ya watse, sai ne da Maryam da ta amshi wayata a yanzu ma take gyam. Na warce abuna don na san in na ce ta bani sai ta tsaya jami'ar rai. na yi mata sallama tana miƙa tana mita wai na ƙwace wayata zaman mutunci muke da maryam tamkar 'yan uwan juna duk da na fita amma bana wani nuna mata bambanci alam na sa a wayata tukum na kwanta don ya tare da ni da asuba haka kuwa aka yi asuba na yi wayar ta ishe ni da ƙara dole na tashi ba don na so ba domin baccin ya yi min daɗe alwala na je na yi na ɗauro domin na yi niyyar ci gaba da sallah abuna bayan na dawo cikin ɗaki na daidaita a kan sallaya zanta da kabbara kenan zanta da kabbara kenan na ga dib nefar ɗakin ta ɗauke kafin in tayar na juya tsakar gida na ga da hasken nefa ban damu ba na juya cikin duhun da niyyar kabbara sallah kamar dai ranar nan yau ma da ƙarfi aka hange tsani baya Thomas sauraro duhu ya yi yawa a ɗakin Ga shi na tsorata hakan ya sa na fita a guje sai an jima zan koma idan an dawo da wuta sai in ga me yake faruwa